da wannan nake kira ga mai girma shugaban kasa ka yi wa 'yan najeriya alkawari kamin zaɓe za ka kawo matsalar tsaro ƙarshe mai girma shugaban kasa ka ji tsoron allah cika wannan alkawari kamin a sauka allah ya ba shi ikon cikawa mai girma shugaban kasa ka yi wa 'yan najeriya alkawari sannan kake kamfen cewa yan ka zama shugaban kasa matasa za su samu aikin yi mai girma shugaban kasa a ji tsoron allah wanda ma a kokari a cika kamin a sauka Allah ya bashi ikon cikawa gwamnonin arewa duk kun yi wa al'ummar jihohin ku alƙawarin kawo ƙarshen matsalar tsaro ku ji tsoron Allah ku cika wannan alƙawari ku iya bakin kokarin ku Allah ya ga duk abin da za ku iya kun yi sauran ku baro Allah amma kai ta shan shayi ba matakin da ka ɗauka wallahi aka je gaban Allah akwai rikici 'yan siyasa in kuna kamfen ku rika sanin alkawarin za ku yi jama'a akwai ɗan siyasan da ya ce zai wa mutanen gari su yi famfan fura da wani ba sai an ce maka ƙarya yake dan fo nine bane da ma ka yi na hanya mana akwai wanda ya ce in kun zaɓe na ci zaɓe na yi alƙawari zan muku hanya hanya a ci gaba da wazi har safe matasa kwata kun shirya duk wanda ya shirya ce allahu akbar allahu akbar allahu akbar mai girma shugaba yawancin masu allahu akbar dan goraye ne kaga wani goro can hatsi wake karawa allahu akbar wato tun shi goro na ya ta wazi har zuwa da safe saboda in ya koma ma gida ko ya kwana nan masallaci duk daya wai makafi sun yi dare to ba za mu kwana anan ba amma wazi bai kare ba subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah